mai albarka masallacin al'imamin bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan 12 shekarar miladiya ta 2018 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar babban malamin nan shahararre shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 103 ba mu bushe muna cikin hadisin ammar ibn yasir wanda ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya ji shi yana yin wasu addu'o'i a cikin sallarsa ko mu ce a cikin tahiyarsa bayan ya gama tahiya kafin sallama mun fassara mafi yawan mun yi sharhi mafi yawan gabobin wannan hadisi abinda ya rage dan kadan ne hadisin yana cewa wa fi sunanin nasa'i anna ammar ibn yasir salla salatan ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يازو cikin sunan nasa'i yake cewa Ammar ibn Yasir yayi sallah sai a cikin ta yi wasu addu'o'i ya kuma ce na ji su daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini idha alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة A wani hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ina kamun ƙafa, ina neman ina tawassuli da iliminka na gaibi da kudurarka ikonka akan halitta karaya ni idan kasar rayuwar ita ce alkhairi gare ni ka karɓi raina idan ka san rasuwar ita ce alkhairi gare ni Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah lalle ina inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada lalle ina roƙonka jin tsoronka a ɓoye ko a sarari wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war riba ina roƙonka faɗar gaskiya a halin fushi ko a halin yarda wasu alƙasar da fakari walgina ina roƙonka tsakaitawa a halin talauci ko a halin wadata wasu alƙasar na'imar layan fat ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba wasu alƙasar ƙurrata ainihin latin ƙafi ina roƙonka farin cikin da ba zai yanki ba wasu alƙasar rida ba da alƙada ina roƙonka kin samun yarda bayan hukunci was'aluka bardal aishi ba'dal mauti ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka nazari ila wajhik ina kuma roƙonka jin daɗin kallo zuwa ga fuskarka shauka ila liqa'ik da kuma marmari marmarin haduwa da kai fi ghairi darra'a mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko wata fitina mai batarwa Allahumma zayyina bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu da kawar nan ta imani waj'alna hudatan muhtadin ka sanya mu hudatan masu shiryarwa muhtadina shiryayyu mun tsaya akan gabar wa as'aluka ladhatan nazari ila wajhik ko wa as'aluka nazari ila wajhik ina roƙonka jin daɗin da na duba zuwa ga fuskarka wa shauqa ila liqa'ik da kuma marmarin haduwa da kai mafi girman wato jin daɗi da bawa zai samu ranar gobe kiyama shine duban fuskar ubangiji subhanahu wata'ala shine kololuwar abu na jin daɗi da Allah subhanahu wataala zai yi wa bawansa ta goma shi da shira da gobe kiyama bayan ya shiga aljanna duk wata ni'ima to kasan wannan take ita ce karshe a hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan dakhala ahlul jannata aljanna nada munadin inna lakum inda allahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تثقل ميزاننا ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار وتزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة aljanna الجنة الله سامنا Allah ya na da munajin sai mai shela Allah sanya mai shela sai yayi shela yace inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yujizakum akwai alkawarin da ubangiji ya dauka gare ku yana so ya cika muku shi sai yan aljanna su ce alam tubayyidu wujuhana ya ubangiji ba ka wato sanya fuskokin mu sun yi fari ba Yoba ta biyar da wujo ba ta tsuwar da wujo a shiya ubangiji ba ka sanya fuskokinmu sun yi fari ba alam tuskil mizanana ubangiji ba ka nauyayi ma'aunanmu ba man saqulat mawazinu fa ka humul muflihun ba ka sanya ma'aunanmu na ayyukan kwarai sun yi nauyi ba alam tudkhilna janna, wa tuzahzihna minan nar ashe ba ka shigar da mu aljanna ba ka kuma nesanta mu daga wuta man ziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz ce ba kai mana wannan ba ma'ana dukkan wani abin da muke fatan samu mun same shi menene kuma ya rage da baka yi mana ba dan aljanna ya ganshi aljanna duk wani rugun tsumi ya haye shi yanzu gashi a cikin aljanna tsamo tsamo sai kuma yaji ana cewa akwai sauran alkawari ba a cika ba kaga dole yi mamaki to menene kuma yanzu ya rage fitar da mu za a sake dawo da mu fa yakshifu alhijab sai Allah ya kwaranye shamakin da ke tsakaninsa da bayansa fa yanzuruna ilai sai su dube shi fa wallahi annabi ya ce na rantsi da Allah ma aqahu Allahu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ilayhi babu wani abu da Allah ya basu da za su fi so kamar duban sa to shine mafi kololuwar abin da Allah subhanahu wataala zai musu wannan shine fadar Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a wannan ranar cike suke da ni'ima masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga su kafirai kuma Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle su a kafirai a wannan rana ababen shamakancewa ne ga barin ganin ubangijinsu to kafiri Allah zai masa shamaki ba zai ga ubangijinsa ba mummune kuma Allah ce za su ga ubangijinsu Wani ita ce a ƙirar ahalus sunna cewa mu'minai za su ga Allah rana gobe kiyama bayan sun shiga ajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin kuma sai kun mutu to sai bayan alkiyama ta tashi bayan hisabi za a ga Allah subhanahu wataala amma a nan duniya Allah ya hana ganinsa sa ga ɗaya daga cikin manya-manyan manzannin sa'urul al'azumi na rusul shi na annabi musa lance lan tarani shi ba za ka taɓa gani na ba wannan ubangiji ya kore ganinsa a nan duniya saboda haka babu wanda zai ce ya ga allah a nan duniya wato ido da ido kuma ya zama gaskiya ya faɗa saka sai babban makareci ya ce ya ga Allah amma maganar ganin Allah a duniya babu ita Allah ya ce wa annabi Musa nan tara ne ba za ka ganna ba Abu zarar ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shin ka ga ubangijinka annabi ya ce nurun anna ara haske ne ta ina zan ganshi a watar waya nurun haske na gani amma bai ga ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah bai nuna kansa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai dai mu ga atharu atharu qudratillah abubuwan da suke nuna mana isar ubangiji da ikonsa ga sunan a ko'ina abu da mutum halittar kansa bana za ka ga wato abubuwa da suke nuna ubangiji su bane wata saboda hujjojin da suke nuna samuwarsa yawansu sai ya zama ya fi komai fitowa sarari kamar yadda Allah sifanta kan shi al-zahir wal-batin shi ne al-zahir ya fi kowa fitowa sarari saboda mai saboda hujjojin da suke nuna akwai shi babu wani abin da yake da hujjoji da dalilai na samuwarsa irin Allah ko ina wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid bai yana nuna akwai shi aura ka sai ko bai fitowa sana al-batil saboda ba ba wanda ya isa ya hara ya wato ya iya gano kaifiyar ubangiji ya gano yaya ubangiji yake ubangiji subhanahu wataala ya koya kansa ya koya kaifiyar sifofinsa za ka san sunayensa za ka san sifofinsa amma kaifiyarsu su ba za ka san ta ba to abinda ubangiji wata wataala zai wa mu'mini a lahira ne wannan to wannan shine wakila ce ta ahalin sunna sun haɗu a kanta, waɗanda suka fanɗare daga kan wani akila su ne mu'tazila da suka ce ba za a ga Allah ba saboda shi gani akan yi shi ne idan abu yana da bigire yana da jiha shi ko ubangiji subhanahu wataala ba a yi masa bigire ba a masa jiha saboda haka ba za a ganshi ba to kaga in suka kore ba za a ganshi ba Allah na iya hana su ganin shi ranar gobe kiyama tunda sun ce ba za a ganshi ba shi duk wanda ya ce ba za a ga Allah ba to sai ce za maka addu'a kada Allah ya nuna maka kansa ce amin to wani aqida ce ta mu'tazila masu kore ganin Allah subhanahu wataala shi sa malamai suka yi littattafai don tabbatar da wanda kamar dara hudu yana littafin ru'yatullah kitabun ru'ya kitabun ru'ya da ka cikin littafin aƙida, ana kawo wannan maganar domin a kawo dalilanta daga kur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da ita shi'a imamiyya da yake a aƙida sun mutazilawa ne su ma wannan shine ra'ayinsu cewa ba za a ga Allah subhanahu wata'ala ba a kiyama waɗanda kuma suka zake su kuma suka bi wata hanyar daban su ma suka kauce suka zane su ne masu cewa suna ganin shi su ce suna ganin Allah mutum ya ce shi ya ga Allah iri da muzu ko ma ya dubo su ya ce su ma alloli su kaga wannan gara mu'tazila da su wannan sun fi mu'tazila sun fi yahudu da nasara ma lalacewa don nasara cewa suka Allah uku ne Allah ya kafarta su akan wannan dan kafara ladina qalu inna allaha salisu salama, wanda suka ce Allah ɗaya uku ne Allah ce sun kafarta Allah ce wala taqulu salata intahu khairan lakum kafku kuskura ko ta cewa uku ne to idan idan masu cewa uku Allah ce sun kafarta ina ga wanda zai ci kowa Allah shi kuma wani irin kafirci za ka dora masa eh ai sai ka rasa ma wani irin kafirci ya kamata ka dora masa eh kafir kafir <laughs> to yanzu ga shi nan muna ji suna ta ta bayyana irin wannan akidar cewa komai Allah ne ce wahdatul wujudi da sauransu to ganin Allah subhanahu wataala sai a lahira za a shi zai yi a ga Allah a mafarki e wannan zai yi Allah wani annabi salama ya tabbatar da wannan kuma malaman sunna sun sun a kan haka sai dai sura ce wato alama ce don kun san mafarki ba shi yake nuna hakikanin abu ba eh tun zai mafarki ga shi yana tashi sama amma tashin sama yake tashin sama yake ba wani abu ne can dai Allah yake nuna masa ko yana da wasu zai ɗaukaka matsayinsa ko wani abu irin wannan eh, so shi mafarki misali ne ba ba yana nuna yadda abu yake ba so haka zai yi abin nan malamai suna cewa idan idan ganin na alheri ne ya ga sura mai kyau in garin wanda ba na alheri ba ne ya ga sura mara kyau ya ga sura mara kyau imam ahmad ibn hanbal ya yi mafarki shaidan ya zo ce ya ga shaidan ya zo ce masa shi ne allah ya ce ni ne allah ubangijinka na halatta maka komai ka je kai na halatta maka komai imam ahmad ya tashi zai na a'udhu billah ne da shekwa na mafi yake ba da labari shi ne majalisar suka ce to aka ka gane shaidan ne ya ce ce wadda ya halatta min komai ya Allah halatta mako komai eh, ya sauka ya aiko annabawa tun daga kafar duniya har zuwa ka annabi ana ta aiko annabawa suna fadar halar halal kawai ni kawai a bacci wani zo ce min ya halatta kuma ce Allah ne to kaga inda batacce ne kenan daga rana shikenan shi ma sai halatta musu to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as'aluka ladhatan nazari ila wajhik wa shauqa ila liqa'ik da marmarin haɗuwa da kai marmarin haɗuwa da Allah subhanahu wataala shi kuma lazzaci wato jin dadi ne ga wanda waɗanda suka san Allah suke marmarin haɗuwa da shi saboda abinda suke sa tsammani tare da shi na sakamakon da babu kamar sa. ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha wal ladina hum ala ayatina ghafilun ulaika ma wahum an-nar wa kanu yaksibun wadanda ba sa tunanin wato ba sa kyakkyawan tsammanin haɗuwa da ubangiji su da wadanda suke kafirai amma mu'mini yana mararin haɗuwarsa da ubangiji saboda mai saboda ya samu gomashin da ubangiji subhanahu ya yi masa alkawari da shi waɗanda suke sun kai wato sun yi nisa wajen sanin Allah subhanahu wata'ala da bin sa to waɗannan kullun cikin barbari suke yi na su ga ubangiji subhanahu wata'ala su sami da shi daga kowane lokaci cikin shauki suke na haduwa da Allah subhanahu wata'ala ba lokacin da bawa zai zako ya haɗu da ubangiji irin lokacin bawa mumini irin lokacin da ya zo mutuwa yayin da bawa mumini ya zo mutuwa to ya fi kowane lokaci zakuwa ya tafi lahira saboda alamu da zai gani shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha liqa'a, kariha Allah liqa'ahu nabi ya ce wa Aisha duk wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda yake kin haduwa da Allah Allah ma zai ki haduwa da shi aisha ta ce ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ko wanda ba san yake son mutuwa dukkan mu ba ma san mutuwa wannan ɗabi'a ce ta da Allah halicci dan adam da ita ba matsala ba ce don mutum ya ji ya san mutuwa ba matsala ba ce aisha ta ce dukkan mu ba ma san mutuwa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo cewa annabi Musa ajib rabbak ba marin sai ba har ya rasa ido marin sai har idan sa ya zube je koma ya ce ya ubangiji abduka ya karahul maut bawanka ba ya san mutuwa to shi ne allah subhanahu wa ta'ala sake aiko shi ya ce to ya je ya sa hannun shi akan bijiminsa daga duk iya iya inda hannunsa ya rufe na gashin wannan bijimin an kara masa wannan wannan shekaru kai a ce ka dora hannu biyu har kafa annabi musa ba ba ba annabi musa abinda yayi yayi ne tasarrufi wanda dukkan mutumin da yake cikin dabi'arsa irin su zai haka kawai tunda ya zo masa asigar mutum mutum kawai ya duro maka gida ka ga mutum kawai tsaye akan kai na ta an kiran ubangijin ai kaga sai inda karfin kai gane eh, ba a surar mala'ika ya zo masa ba sauraka ba zai gane zai ɗauka wani rubu ne wani dan fashi ne wanda ya zo kisa ne an aiko shi ne watakila ya kashe shi dole ya kai masa duka annabi musa ya je raba fada ya yi naushi fawa kaza wa musa faɗa ba a nan to bare wani ya zo ce a jibrar baka a san kowaye aka zo haka za ta faru so ba yi abu wanda ya fita daga ɗabi'a ta ɗan adam amma lokacin da ya zai ubangijin sai da gaskiya aiko mala'ika ne sai ce al'ani ba karba yanzu tabi'a ce dan adam haka yake shi yasa Aisha radiyallahu anha duk da matsayin ta siddiqa ce amma ta ce kulluna ba ta yi wata ce ni kadai ba kulluna ya karhul maut shine annabi sai alaihi ce ai ba abinda ake nufi shine idan bawa ya zo mutuwa yayin da abinda zai gani na mala'ikun da za su zo da fararen kaya da farar fuska da burushi da kanshi eh, da bushara ai zai so waɗannan su sauri su gama aiki domin an nuna masa ga aƙinan sana haka zai so abin da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka dauki gawa idan ta kirki cuta ta tafi ku sauri ku sauri ku sauri ku to in kuma mutum ya zan ba na kirki ba ne kafiri ne ko fajiri ne to abinda zai gani yayin da aka zo karɓar ransa da irin tashin hankalin da zai fuskanta da irin mala'ikun da zai gani sudul wujuhi bakakin irin sun zo da wasu irin da wata algarara da wasu da wani mari da wani wani kaga ai ba zai so a tafi ba ba zai so a tafi da shi ba saboda ka wannan shi ne san haɗuwa da ubangiji da kuma kin haɗuwa da ubangiji abinda ake nufi kenan to ma duk da haka mutanen da suka kai matuƙa wajen bautar Allah subhanahu wata'ala da sansa sukan sukan so su tafi lahira domin su samu abin da Allah subhanahu wata'ala ya tana da musu amma kamala darajar kamala shine mutum da marmarin da yake da shi kuma ya rika samun kunsu. domin akwai wanda in ba su wannan mararin da yake tare da su yana sa musu kala. wato yana sa musu damuwa da cewa ci wannan rayuwa sun damu da ita amma waɗanda suka cika wajen sanin Allah subhanahu wata'ala to su ambatansa yakan sa su samu uns su samu tumanina su samu abinda zai kebe musu kewa su samu nutsuwa da Allah bi zikrillah tatma'innul qulub to na tumanina za su same ta domin duk sanda suke ambatan Allah ko suke cikin wani aikin ibada to suna cikin su cikin wata ni'ima suke wacce take ba kankanwa ba saboda ba za su ji damuwa ba a rayuwar da suke ana annabi sallallahu alaihi wasallama haka halin halinsa yake haka halin su suke haka halin kammalallu suke daga cikin wani al'umma sun kasance a cikin ibadar da suke yin ta suke ji ɗanɗanin ta garɗi take musu haka har ba sa son su barta da haka ba sa jin cewa yanzu suna cikin wani yanayi da suke fatan su mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama aka masa maganar abinci da abin sha inda yake misali yake zarcewa da azuminsa kowa ya kai azumi yana ta kokari yadda zai kai wani abu cikinsa shi annabi sai ya zarce rana ta kuma faduwa ya kuma zarcewa kuma faduwa ya kuma zarcewa to lokacin da sahabbai suka so su kokoye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa inni lastu ka hayatikum ni fa ba irin ku bane inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini kwana nake ubangiji na na ciyar da ni ya shayar kada ka ta ciyarwa da shayarwa ana nufin yana bashi abinci ya ci da daddare ko ya bashi ruwa ya sha da daddare in haka ne bai yi zama ba kai ba inda zai maka haka za ka yi ba ba ba ba ci na abinci fizikal da muka sani ba a'a ana nufin halin da yake ciki na bautar Allah subhanahu wata'ala da ambatansa yana mantar da shi ma wani abu yunwa ko wani abu kishi sauraka wannan ambatan Allah din da tuno Allah subhanahu wata'ala da halartoshi shi a ransa shine a madadin cinsa da shansa sauraka ba ma ya jin yunwa to kaga wanda ya kai wannan matsayi zai san rayuwar cikin ibada cikin jin daɗi yake ba cikin damuwa yake ba wannan shi ne halin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ghairi darra mudirra ba da cuta mai cutarwa ba wato marmarin haɗuwa da kai ba dan wata cuta ta addabe ni ba ko wanda cuta ce za ta addabe shi wata rashin lafiya wata damuwa wata abin da yaji kai gara shi ya mutu to wannan ba shi da shauki ba ba shaukin Allah shi shauki rabu da matsala yake ba shaukin Allah yake ba shauki kai ba ba wani cuta ce ta ta ishe ka har shi take damun ka ba har kake so ka koma ga Allah a'a tunanin abinda ubangiji subhanahu wataala ya yawa bawansa kyawun tanadi da ya kini da ya riga ya kama a zuci don mutumin da bai sami ya kini ba ba zai ji wannan ba sai wanda yake da yaqinin cewa inna wa'adallahi haqq kawar Allah gaskiya ne to wannan shine zai rika jin wannan shauki annabi yayi togaciya domin akwai waɗanda suke son mutuwar amma ba dan ba dan suna shaukin ubangiji ba sai dan wata cuta da ta abin nan wala fitnatin mudilla ko wata fitina wacce za ta batar wato fitinar da za ta fitar da mutum daga hayyacinsa ya zama yana dimauce ya dimauce ya rasa inda zai sa gaba ya rasa inda zai sa kansa kawai fitina da za ta zo ta sa mutum ya rasa inda zai sa kansa ya rasa ina zai nufa saura haka sai ya rika tunanin shi da ma mutuwa ne to annabi ya ce ba duk ba da wannan ba kada Allah ya jarrabe shi da cutar da zai rika jin ina ma ya mutu kai ya jarrabe shi da shiga cikin wata fitina da zai rasa inda zai nufa kawai mutuwa zai tunani ce ba wannan yake fata ba sannan ce Allahumma zayyana bi sinatil iman ya Allah ka kawata mu da awannan ta imani wato imani qaulun ne wa amalun qaulun ne wa amalun wa qaulun wa wa amal tun ya furta ya kudurce sannan ya aikata da gabobinsa wannan shi yake haduwa ya zama imani shine abin da ake imani furta da bakinka zuciyar ta kudurci ta yadda da abinda bakin ya furta sannan gabobi su yi aiki da abinda wannan furcin ya hukunta wannan shine ake cewa imani saboda haka akwai zina wacce take ta ta zuciya shine tahqiqul iman imanin ya zama ya kankama a cikin zuciya zuciya za ta zama ta samu kwalliya na wannan imani wa zinatul lisan zinatul lisan shine bi aqwalil iman maganganu na imani maganganu na ambatan Allah maganganu na yarda da ubangiji su kawata harshe sannan gabobi su ma su kuma su kawa su yi ado bi zinatul a'mal da ado na na ayyuka wannan ita ce zinatul batin ita ce zinatul batin ita ce tafi tafi komai ce Allah ce wa libasu taqwa ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika libasu taqwa libasu taqwa akwai libasu zahir shine tufafin da muke sawa mu yado da shi kowa gwargwadon karfinsa da al'adarsa da jinsinsa abinda za ka saka kai ado da shi wanda shine libasu zahir ubangiji ya saukar da shi ya haramta ya halatta wa bayansa su ado da wannan kuma Allah yana son haka sai ce amma wali ba su taqwa zalika khair tufafin da zai sa na tsoron Allah wannan shi yafi wannan su ne zinatul batin shine mutum ya zama ya gyara zuciyarsa ya gyara ayyukansa ya gyara maganganunsa ya gyara gaɓoɓinsa to wannan shine ado na zahiri na na baɗi mutum ba komai ba ne a gurin Allah don kawai ya caɓa kwalliya, amma su cike da karanta ta shirka ko nifaqa ko riya ko kullata ko hasada to idan zuce tana cike da datti da kazanta wannan ado na zahiri aikin banza ne ba zai masa wani amfani ba idan ya zama da gaɓoɓinsa ya tsoma su cikin sabon Allah cikin najasa da sabon Allah duk irin kwalle da zai duk irin tsadan da zai yi a doni na banza saboda haka bawa Mumin yana roƙon Allah subhanahu wataala kama jammala zahirahu an yujammila batinahu bal yakunu jamalu batinihi a'zam kamar yadda ubangiji ya kawata zahirinsa to Allah ka kawata ya kawata fadinsa haka da zamana adansa da yake da shi na ayyuka da maganganu da ƙidarsa su ma fi kyau su ma fi bankayi alhassan albasri eh, yana faɗa game da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal yake cewa qala yuhibbu an yatajammala lahu bi ta'a Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau ce yana son ne mutum ya yi masa ado amma bi ta'a da kyawawan dabi'u sauraka wanda wanda ya kawata zuciyarsa ya kawata gaɓoɓinsa da maganganunsa da ke da ado na imani to babu shakka wannan shi ne Allah subhanahu ta'ala zai ya masa ado a nan duniya ya masa na lahira domin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubar surar gangan jikinku da zahirinku da adanku da kwalliyarku ba wani Allah ke kallo ba baya kallon dukiyarku ba wannan ubangiji ke duba ba walakin zuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zukatanku ne da kuma ayyukanku saboda haka wanda Allah su subhanahu wataala ya san cewa akwai gaskiya a zuciyarsa zayyanahu Allahu inda ibadi sai kaga Allah ya sanya ya sanya masa kyau da kawa a wajen bayansa yadda ya kawa ke zuciyarsa to sai ga cewa bayi na Allah subhanahu wata'ala suna ganin kyansa suna ganin kawarsa ko da bai caka wani aro ba halayensa da ɗabi'unsa da tsoronsa da Allah subhanahu wata'ala sai su sa ya zama abin sha'awa amma idan ya kasance ya lalata zuciyarsa ya lalata ayyukansa to duk irin kwalliyar da zai yi ba zai zama abin ban sha'awa ga mutane saboda haka mutum ya sanya tufafi na tsoron Allah shi ya fi in ba haka ba to koda ya sanya tufafi da suka fi na kowa tsada kyau daukan ido to a tsirara yake ce idza almar'u lam yalbas thiyaban min tuka tuqa kallaba uryanan wa in kana kasiya idan mutum bai sanya tufafin tsoron Allah ba zai rika jujjuyawa ne yana ta kai kawo tsirara ko da ko da kai tufafi a cikinsa ko yana sanye da tufafi matuƙar ya kasance ba tsoron Allah to tsirara yake a gurin mutane sannan ya ce wa ja'alna hudatan muhtadin ka sanya mu masu shiryarwa wato mu zama masu shiryar da wasu sannan da masu shiryuwa mu a karan kanmu wannan shine mafi darajar da bawa zai kai gare ta ya zama hadiyan mahdiyan ya zama a karan kansa ya shirya ya zan yana aiki da abin da ya sani sannan kuma yana kokarin sanar da wasu ya nuna musu abin da ya dace su yi na shirya dole ita ce kamala to ja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina mun sanya su shugabanni da suke shiriwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri kuma su kasance masu kankancewa ne da ayoyin sauraka mutum ya zama a karan kansa ya gyaru kuma ya kokari ya gyara wani addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa muawiya Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan Allahumma allimhu alkitaba waj'alhu hadiyan mahdiyan shi Allah ka sanar da shi ilimi da alqur'ani sannan kuma ka sanya shi ya zama mai shiryarwa kuma shiryayye wannan ce kamala zama yana shi a karan kansa ya shirya sannan kuma ya kasance yana kokarin shiryar da wasu ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umurun na'am tun daya ya gane gaskiya a ta hannunka ya fi maka alkhairi sama da jajayen raƙuma da za a baka duk yawan su kuwa mutum ɗaya ya fahimci gaskiya ta hannunka na yana cewa man da ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wanda duk ya kirawo mutane zuwa ga shirya suka karɓi wannan shirya to yana da ladan yana da lada kamar nasu ba tare da an rage nasu ba ko wani abu nasu ya ragu na ladan su a'a a ba su nasu cikakke shi ma a ba shi cikakke shi sa annabi sallallahu alaihi kowa lada wanda ya shirya da cikin wani al'umma da kiran sani kiran sani saboda haka yana da wannan kamasho sauraka wanda ya kira zuwa ga tauhidi domin a guji shirka ko kira mutane zuwa ga sunna domin su wa bid'a ko kira wasu zuwa ga da'ar ubangiji domin su wa ma'asiya ko kira zuwa ga ilimi domin su kauce wa jahilci eh, ko ya kira wasu zuwa ga farka daga gafalar da suke ciki to wannan shi ma ya shiga cikin wannan kuma wannan ita ce mafificiyar sadaka da bawa zai yi afdalus sadaka ka kira mutum zuwa ga abin da yake ka sanar da wanda yake jahili ko ka farkar da wanda yake cikin gafala to da yake cikin gafala ka farkar da shi babu abin da yake farkar da gafalalle wanda ya kana irin wa'azi irin tunatarwa irin nasiha zamana wannan su ne siyatu sune ne bulalan da za a zab mutum da yake bacci ka zabga masa bulala da zai farka ba haka nan mutumin da yake cikin gafala in ka tsaya kai masa wa'azi ka ja masa aure to kamar mai bacci ne ka tsula masa bulala to wannan bulala da kake tsula masa ya da kake samu musamman ma idan ka yi dace ya farka babu shakka wannan za shi ka shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna da ladan waɗanda suka suka bi shirye su wanda shi ne ƙarshen hadisin ammar ibn yasir bismillah bismillah الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو إجبار السجود fasalin da yake magana akan zikirran da aka shar'anta bayan sallama kuma shine wa ajbarus sujud da Allah ya faɗa a alqur'ani ajbarus sujud ana nufin ba'da salam bayan an gama salloli as-sujud ana nufin ana nufin salloli bayan mutum ya gama salloli kuma anan ana nufin salloli na farilla ana nufin salloli na farilla azkar da za a bata a nan ana nufin azkar ne na salawatul mafruḍa akibar salawatul mafruḍa bayan an gama sallolin farilla ba salloli na nafilu ba a waɗancan abubuwa da suka gabata duk kafin ai sallama ne an gama tahiya kafin ai sallama su ne waɗancan azkar da muka karanta yanzu kuma za a karanta azkar ne na bayan an gama sallama bayan mutum ya gama sallama sai ka hadisin sauban wanda imam muslim ya ruwaito sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalatha annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallar sa yakan yi istighfari uku wa qala ya kuma ce allahumma anta salam ya ubangiji kai ne aminci wa minka salamu daga kare ka aminci yake tabarakta ka sun yawaita ya zal jalali ya ma'abuta girma wal ikrami da karanci wani hadisi aisha allah ta'ala anha ta rawaito shi game da yake cikin sayi muslim muslim ya rawaito shi daga hadisin aisha abu dawud ibn majah da sauran malamai sun rawaito shi daga hadisin aisha ita ma yadda wannan yake haka ta rawaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya gama sallah kan faɗi wannan annabi yakan yi wannan addu'a nan take bayan ya gama sallah kafin ma ya juyo ya kalli mutane kusan ma a gwargwadon abin da yake faɗa kenan a bugiran da ya yi sallah sannan sai ya matsa daga gurin da yake shi ne abin da ya tabbata a sunna da wannan ne sa wasu daga cikin malamai suke cewa kaga waɗanda suke zaunawa har su rika ba wa mutane addu'o'i ce karanta ko za ku karanta ka ce sun zo da bid'a kamar karafi alkarafi a cikin azzakhira ya kawo wannan da ya hujja da shi ce to annabi shi karan kansa in ya gama baya tsayawa shi kuma wanda zai sa wannan kamar yana neman ma ya wuce iyaka da nuna cewa shine kamar wasu tsakaninsa da mutane da Allah domin yana tare fashin jama'a kowa a inda a nan masallaci kowa da irin bukatarsa kowa da abin da yake ransa baka san abin da yake ciki ɗan uwanka ba baka san wacce bukata ce a gabansa ba ila kai bukatar ka tuni shi ya wuce ta eh, ila shi kai bukatar ka shi ba bukatar ce a gurin wani yana son abinci wani abincin yayi yawa ma da lalacewa ke gidansa kaga ka zo kana ka tare shi kana Allah ka ba mu abinci wani wani kuma abincin yake so to kaga baka bai kamata ka tare lumfashin mutane ba ka za ka musa ba ku karanta kaza ku karanta kaza ku karanta kaza karshe kuma ka je ya zama ya fige yana Allahumma ghafirli warhamni wa afani wa afini sai kuma karshe duk ta koma ta shi kasa eh? jawarar gaji birni wani walidayya da shi da babansa da babarsa kaga wannan duk sabanin suna ne sunna Allah subhanahu ta'ala bai sanya wasu da tsakaninsa da bayansa a wajen addu'a ya bar kowa na iya roƙon alhakkafiri hakkafiri Allah bai sanya shamaki ba ya roƙe shi kuma ya roƙe zai iya ansa masa yi wannan magana a nan ta kafiri ma yi addu'a na ansa da ka ɗauka sai kai kaɗai ake ansa addu'a ta kafiri ma ana ansa musamman in ka an zalunce shi ko in ya shiga matsatsi ya zo yana ikhlasi shi ya ubangiji ba ku mai fidda ni sai kai ubangiji sai fidda shi yana kafiri in sun ya komo kuma ya ci gaba da tsayarsa ubangiji yana da hakuri saboda haka ubangiji bai sanya wasu da tsakaninsa da bayi ba wajen addu'a sai da salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa yu'minu bi allahum yashkur ina ansa addu'ar mai addu'a malawai suka ce ka duba a sararin ayar ma ba a ce fa qul inni qarib dan kada ma a kawo ta wasu da a cikin magana sai da salaka ibadi anni fa inni qarib kai tsaye saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba wa damansa ya ba bayansa dama su yi addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum haka ba daidai ba ne wani ya shiga tsakiyar aka tsakanin Allah subhanahu wataala da bayansa ya zama shi zai rika ba su addu'a shi zai rika musa da shi yasa karafi yake cewa wanda ya haka zai ma rika nuna ya ma fita daga daga tsarin tawalu tawalu ne nuna shi da su duk ɗaya ne masu bukata ne a wajen Allah sauraka kowa ya yi addu'a da bakinsa da Allah subhanahu wataala ya hori masa da haka sai su rika ganin kamar inda ba shi in shi ya addu'a za a ansa in ba shi ba ba za a sa ba ba in an bata masa ne ce to yau ba zan muku addu'a ba sai sai sai in gatsa yadda za ku to ya ce to kaga wannan ya fita daga abin da ya zace liman ya kasance to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallah baya zama a inda yake ba tare da ya canza guri wai gurgudan sai gurgudan abin da zai faɗi Allahumma anta salamu wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram mu ga <clears throat> yana fara da istighfari zai fara istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hasan wannan akwai hadmun nafs da wani suke ce hadmun nafs fihi hadmun nafs ya nuna shi ba kowa bane kuma abin da yayi dinnan ba zai sa shi ya rika jiji da kai ba ya ga cewa yanzu ya gama sallah saboda haka shi yanzu kawai ladan yake kira a biya shi da'a yana jin cewa har yanzu akwai burbushin laifi tare da shi yana neman gafarar Allah aikinsa ba zai rude shi ba wannan shi ne jarbiyar da musulunci ya ba wa 'ya'yansa lokacin da za a yi manya-manyan ayyuka irin su sallah to a nemi gafarar Allah bayan haka to bil ashari hum yastaghfiru kanu qalilan min al-layli ma yahja'un to bil ashari dare baccin kadan ne gefen asuba kuma su ta da neman gafara sun kwana suna sallah amma kuma da safe da asuba ta fito kuma sai su kama neman gafara Allah ka gafarta ma Allah ka gafarta ma duk wannan sallar da suka kwana suna yi ba ta sa sun shiga jiji da kai ba الله سبحانه وتعالى إذا قضيتم مناسككم آه، وإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم واذكروه كما هداكم كنتم فإذا وإذا أخذتم من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بأن an gama أرفع arfa ba a nan ne ake cewa أرفع kharajaka raja'aka yawma waladatu ummu to an baro inda ake jin cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ku ku shaida duk na gafarta bayina sai kuma Allah ya ce ku taho ku kwararo ta inda mutane suka kwararo sannan ku nemi gafara kada ku rika jin cewa hajjin ku shi kenan yanzu ta karbu kai yanzu ka zama fresh baka da komai astaghfirullah ku nemi gafara Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya ce masa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu babban aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da aka aiko shi shekara 23 yana kiran mutane zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ta Allah ya gyara zakata Allah ji to da sanda nasara ta zo ka koma ka ci gaba da bautar Allah kana neman gafara wannan aiki bai sai sa ka daina neman gafara Allah wastaghfiruhu ka nemi gafara Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah shi ya gafarta masa amma Allah shi ka nemi gafara mu do suratul muzammil da ta fara da me da maganar qiyamul layl qul layla illa qalilan nisfa wa anqus karshen ta ne yace wastaghfirullah inna Allah ghafur ta mai aka nema ku yi kuma na da Allah bayan da an yi maganar ibada so ibadar mutum ba za ta sashe ji cewa shi kenan ba shi shi yanzu sai dai ce wasu ba magana ta kan ya gama sai dai wasu su shiga alfarmarsa to annabi ba haka yi ba sauraka annabi yana gama sallah sai fara neman gafara idan sarrafa min salati istighfara thalathan sannan ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne assalam sunan sunanka assalam wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus salam da cikin sunan Allah assalam assalam shine al-munazzah min kulli aibin wa naqs dukkan wani abin da yake tawaya ne aibi ne na kasa ne ubangiji ya tsarkaka gabarinsa shi ne ma'ana asala duk wani abin da yake gazayawa ce gazawa ne waya ce aibi ne to ubangiji ya tsarkaka gabarin wannan shi ne ma'ana asala sanawomin ka salam daga wajen ka salam ake samun abinci ake kubuta daga dukkan wata cutuwa duk wani abin da zai cutar Allah ne mai kawo maganinsa shi sa mutum ya kubuta daga dukkan abin da zai zama mai cutarwa ne shi ne zai ba wa mutum kyakkyawar zuciya ya samu salamatul qalb domin mai domin ya samu darus salam wallahu yahdi ila daris salam wallahu do'o ila daris salam wa ya min ya sha'o ila siratal mustaqim saka do'o ila daris salam darus salam ita ce gidan aljanna sauraka ubangiji shi ne salam kuma daga wajensa salam yake zuwa salam yana nufin abinci yana nufin Ku fita daga dukkan wani sharri fita daga kowane irin aibi fita daga kowane bala'i zaman lafiya salam ne fita daga yunwa da fatara da tashin hankali da bacin rai salam ne sauraka Allah shine mai bada wannan babu mai bayarwa sai shi ce Allahumma anta salam wa minka salam ma'ana babu mai iya yi mai iya yi sai shi shi kada yake iya wannan saboda saboda eh, gabatar da jarumin majrur minka sanati assalam da eh, assalamu minka wahdaka tabarakta ka sun yawaita albarkatun ubangiji subhanahu wataala yawa ne da su babu wanda zai iya kididdige su a cikin komai ce ya zal jalal jalal shine al azama ya ma abucin girma wal ikram al ikram shine al ihsan karramawa kyautatawa ubangiji subhanahu wataala shine sifantu da girma sannan kuma shi ya sifantu da karrama karrama bayansa na kwarai da kyautata musu wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sannan yace wa fi sahihain an al-mughira ibn shu'bah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salah <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallah قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي إياه قام سلا يكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باب أبو بوتا وعد قسكيا سي الله شي كأي باشر أبو كنت عليها له الملك شكي لتككي ملكي wa lahu shi ke da yabo da godiya da kirari wa huwa ala kulli shay'in shi mai iko ne akan komai Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta babu mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minka jaddu mai wadata wadata sa ba ta amfanar da shi a wajenka ba to ba za ta kare shi ko ta cece shi ko ta tsirar da shi ba wannan hadisi mughira ibn shuba kamar yadda warrat maulansa wani bawansa ko katibinsa abuwan sakataransa. ya rubuta mughira ya rubuta muawiya muawiya ya ko masa cewa ka rubuta min wani abu da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi wa wani sakataransa magatakardarsa. ya masa imla'i ya masa shifta na wannan hadisi cito ya annabi sallallahu alaihi wasallam kasance in ya gama sallah yakan faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la sun tauhidul uluhiyya shine kan gaba wato tsarkake Allah subhanahu wataala daga bautar kowane wato wato daga shirka da kowane abu ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanci bauta kuma shi kadai yake bautawa Sana lahul mulku milki nashi ne milki nashi ne ma'ana dukkan wani milki dukkan wani milki na hakika na Allah ne subhanahu wataala shine yake ba ma wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama shine ke da cikakken mulkin da babu tawaya a cikin sa kuma wanda baya karewa dukkan wani milki milki ne wanda yake ragagge mulki ne wanda yake iyakantacce yana da iyaka ah, mulki ne wanda yake cike da damuwa mulki ne wanda zai cike da bacin rai wani lokaci da tashin hankali da tsoro mulkin Allah shi kadai ne mulki cikakke ta kowane fuska ta kowane bangare saboda ka shine mai mulki walahu alhamdu kuma shi ke da wato eh, dukkan wani yabo da dukkan wata sifa ta kamala shi ya cancanta a jingina masa shi ne ma'anar alhamdu sifatu sifatu al-mahamidu kulluha sifatu al-kamal kulluha duk wata sifa ta kamala duk wani yabo da za a yi ubangiji subhanahu wataala shi fi cancanta a yi masa wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko akan komai babu abin da yake fita daga ikon Allah subhanahu wataala sai Allahumma la mani alima a'taita ya Allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'ti lima mana'ta babu mai bayar da abin da ka hana wannan tauhidur rububiyyah da mu yi fashin baki akan sa insha Allah sanan wala yafa'u dal jadd minka jadd da wadatarsa ba za ta hana ubangiji su wata ala ya kama shi in yaniyar kama shi ba a nan tana ɗauke da ma'anar abinan yuji ko yuhallis wato wadatar mutum ba za ta kwace shi gurin Allah ba ba wai ba za ta yi masa amfani ba musamman da yake da wadata ya ciyar da abinda ya Allah ya mallaka dan Allah zai amfani shi a gurin Allah saboda ka ba a ce wala yanfa'u zaljaddi indaka ba ce indaka ba ci minka minka shi ke nuna cewa yanfa'u anan tana da ma'anar yunji ko yukhallisu ko yamna'u ana tusa mata an tusa mata shi ne abinda malamai suke kira at-tazmin a saka ma'anar wata kalma a cikin wata kalma hmm. saboda akwai ma'anar yamna'u a cikin a cikin a cikin kalmar yanfa'u wato abinda ake nufi wadatar sa ba za ta kwace shi a gurin ka ba idan mutum yayi wa Allah ba daidai ba to dan yana da wadata ya tara wannan ba zai ba zai ba zai sa ubangiji subhanahu ya kasa kama shi ya kasa hukunta shi ba kila anan duniya ne wani mutum in ya kai wani mataki sai ta abin da ya ga dama sai ayo yafi karfin doka ina wani karfin doka ba za a iya taba shi ba ba wani Allah ba wannan da zai ce yana da wani matakin da yafi karfin doka za mu tsaya nan saboda lokaci insha Allah kuma da lada abin muka yi na ya sallama ala Muhammadin wa